gwamnatin jihar adamawan da ta ce kafa dokar hana fita na awanni 24 ya zama dole domin dakile harin sarika nukin da ake kaiwa a wasu yankunan karamar hukumar talamur da tun ma dai a ranar alhamis ne aka soma wannan tashin hankali da ya laƙume rayuka fiye da talatin ba ma ga waɗanda aka raunata wanda yanzu haka ke jinya a asibitin ƙwararru da ke yalo da ma wasu asibitocin jihar. Mrs. Solomon Kumanga da ke zama daraktan yan labaran gwamnan jihar Adamawan ya koyi ƙarin haske game da wannan dokar hana fitan da aka kafa. Gwamnati ta lura cewa in ba a kafa wannan eh, dokar hana fita haramta fita ba za a ci gaba ne ana eh, ana kora mako ko kuma waɗannan su yi har abin ya zai wuce misali. Ganin haka shi ne shi mai girma gabna kasan ya riga ya je wurin da kansa don ya samu ya je kwantar da wannan rikici da ake yi sa'an nan ya umarci Eh, 'yan sanda da sauran jami'an tsaro su tabbatar cewa an hana fita kuma ba za a bari mutane eh, wayannan da suke rikicin su ci gaba suna kai hare-hare a kan juna ba shi ne eh, makasudin wannan doka da ka kafa saboda a samu kuma zaman lafiya ya sake dawa a wannan yanki. A gwamnati tana tunanin za ta kafa kwamitin bincike ne ko kuma a wani mataki ta ɗauka kan waɗanda ke da hannu idan aka same su da wannan tada hankali. Har ila yau dai ka san abin yana eh, tun da shi ke ba a san ainihin makasudin abin da ya tada wannan rikici ba don ana ce a ce wannan a ce wancan. Yanzu gwamnati ta umarci rundunar 'yan sanda na jihar Adamawa da su je su gudanar da bincike. cikakken bincike a kawo musu rahoton abin da ya wakana. Bayan haka ne za mu tabbatar ko gwamnati tana da niyan kafa wata kwamiti mai karfi wanda za ta bincike don a samu daurewar zaman lafiya a tsakanin A waɗannan mutane guda biyu. A kamar wani tallafi ita gwamnati za ta ba wa waɗanda yanzu haka suka shiga halin gayyara a garin da ma wasu ƙauyuka da aka hari da kuma waɗanda suke asibiti yanzu akwai taimakon da gwamnati take badawa? Eh kwarai tuni ka riga ka san cewa shi eh, eh, gwamna rannan da ya je akwai wasu mutanen da suka suka fita daga gidajensu sakamakon cewa an kokona suka bar gidajensu kuma a shi mai girma gafna ya ɗauke su a cikin motocinsa ya kawo su zuwa lafiya a nan kuma a wata firamare aka ajiye su aka tabbatar kuma za a lura da su sa'annan kuma shi sakataren gwamnati na jiya malam bashir ahmad ya yi ziyara a asibitin na na yola inda majinyata suke wanda suka tashi daga wannan yanki kuma ai an ba da umarni za a ba su tallafi da kuma za a lura da su ta wajen magani da ba abinci har lokacin da za su warke su koma zuwa yankunansu. Yama dai zuwa yanzu tuni rundunar 'yan sannan jiha ta tabbatar da tafke mutum talatin game da rikicin na garin Tinno. DSP Suleiman Yahayan Guroje kakakin rundunar 'yan sannan jihar ya bayyana halin da ake ciki da ma waɗanda aka kama. a ah, ibrahim abdulaziz a ah, sakamakon kafa wannan doka na hana fita wanda gwamnatin jihar adamawa ta yi ta yi ne domin ta taimaki jami'an tsaro a yayin da suke gudanar da bincike a wannan yanki na biyu kuma an yi shi ne domin dakile wannan hargitsin da ya tashi daga yaduwa zuwa wasu sassa daban-daban yanzu dai na tabbatar ma al'umma cewa mu sun yi dace sun kama mutum talatin wanda suke hannun jami'an tsaro yanzu ana nan kuma ana gudanar da bincike har ila yau sakamakon bincike da ake yi an samu bindiga da kuma wasu kayan yaƙi a hannunsu irin kamar su adduna da wukage wanda yanzu haka abubuwan din dai suna nan suna taimaka ma jami'an tsaro yayin da suke gudanar da bincike sannan kuma idan an kammala bincike ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba za mu gurfanar da su gaban kotu domin a yi musu hukuncin da doka ya tanadar. DSP Suleiman da kenan kakakin nan 'yan sannan jihar Adamawa kuma koma da menene fata shine Allah ka kaushin wannan tashi tashi hankulan da ke faruwa a wannan yanki Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya